Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal tana jiran samun sarari a ƙungiyarta domin siyan ɗan wasa Declan Rice ta hanyar siyar da ɗan wasa Granit Zaka. An bayyana cewa Arsenal ita ce zaɓi mafi kyau ga ɗan wasan tsakiyar na ƙasar Ingila. Haka zalika an bayyana cewa ƙungiyarsa ta West Ham United za ta bi zaɓin da ɗan wasan yake so domin ta siyar da shi. Kuma an bayyana cewa Arsenal na ganin ita ce makomar ɗan wasa Rice kuma ita ce ƙungiyar da zai zaɓa domin kuwa ita ce ƙungiyar da ta ɗauke shi domin gina sabuwar ƙungiya wadda za ta fafata wajen ganin ta lashe gasar Premier League a kakar wasa mai zuwa in ji jaridar Guardians. An bayyana cewa ɗan wasa Ngolo Kante ya amince ya koma ƙungiyar Al Ittihad kan yarjejeniyar kyauta daga ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea. An bayyana cewa Kante zai rattaba hannu kan yarjejeniyar shekaru biyu tare da zaɓin ƙarin kakar wasa ɗaya. yana shirin ziyartar Saudi Arabia a cikin kwanaki masu zuwa. An bayyana euro miliyan 100 a matsayin albashinsa a kowace kakar wasa. Wannan adadi ne da ya hada da haƙƙin hoto da cinikin kasuwanci. Ya kammala gwaje-gwajen lafiyarsa a London. Kanti da Karim Benzema za su kasance tare a ƙungiyar Al-Ittihad a kakar wasa mai zuwa. A nan kuma an bayyana cewa tafiyar ɗan wasa Ansu Fati da Ferran Torres na da sarƙaƙiya saboda dukkan 'yan wasan ba su da burin barin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a bazaran nan kuma suna da dogon kwantiragi na tsohon lokaci in ji Diaros AS. An tabbatar da cewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta kammala cin cimma yarjejeniyar komai tare da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund akan cinikin ɗan wasan tsakiyar ƙasar Ingila Jude Bellingham. An bayyana kuɗin siyan ɗan wasan zai kama sama da euro miliyan 100 tare da ƙari zai yi gwajin lafiyarsa a cikin kwanaki masu zuwa kamar yadda jaridar da Athletic ta bayyana. Wani labari ya bayyana cewa ɗan wasa Bernardo Silva yana shirin buga wasan ƙarshe na gasar cin kofin zakaran nahiyar Turai a matsayin wasan sa na karshe tare da ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City. An bayyana cewa ɗan wasan ya gaya wa abokansa cewa yana shirin barin ƙungiyar a bazara domin samun sabon ƙalubale a rayuwarsa ta kwallon ƙafa kamar yadda jaridar Talksport ta bayyana. A nan kuma an tabbatar da cewa ƙungiyar kwallon ƙafa ta Borussia Dortmund na dab da ɗaukar ɗan wasa Edison Alvarez daga ƙungiyar kwallon ƙafa ta Ajax. An bayyana cewa Dortmund za ta biya ƙungiyar euro miliyan 35 amma za su iya biyan kuɗin ne da zarar ɗan wasa Jude Bellingham ya kammala koma ƙungiyar kwallon ƙafa ta Real Madrid kamar yadda jaridar Sport Bill ta bayyana. Wani rahoto ya bayyana cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Real Betis ta yi babban tayi don ɗaukar ɗan wasa Adama Turere, ɗan wasan da yake kan kyauta a wannan bazarar. Sun yi masa babban tayin kwantiragi wanda suke ganin za su iya jawo hankalin ɗan wasan ya dawo ƙungiyar, kamar yadda Relebo Deportes ta bayyana. A nan kuma an bayyana cewa mai tsaron raga David Deji ya samu tayi mai tsoka daga Saudi Arabia don ya koma can da taka leda. amma duk da haka dan wasan yana son ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kamar yadda jaridar Goal ta bayyana wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa tana sha'awar dan wasa Harry Maguire kuma suna shirin siyan shi a wani bangare na kashe sa a lokacin bazara kamar yadda jaridar Footy Insider 24 ta bayyana a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta bayyana darajar ɗan wasan bayanta Alfonso Davis a kan euro miliyan 100 duk da cewa ƙungiyar ba ta tunanin sayar da ɗan wasan a wannan kasuwar saye da sayar da 'yan wasan ta bazara. An danganta ɗan wasan bayan da komawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. In ji Mono Bonke. An bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ta tuntuɓi ɗan wasa Marcus Turam, wanda yake a matsayin ɗan wasa na kyauta a wannan kasuwar saye da sayar da 'yan wasan ta bazara. an bayyana cewa dan wasa Kylian Mbappe yana kokarin shawo kansa da ya koma kungiyar ta Paris kuma dan wasan shi ma yana sha'awar aikin kungiyar kwallon kafa ta PSG kamar yadda jaridar El ta bayyana a hukumance an tabbatar dan wasa Iban Dikka ya bar kungiyar kwallon kafa ta Eintracht Frankfurt a matsayin dan wasa na kyauta ba zai kulla sabuwar yarjejeniya da kungiyar ba an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta AS Roma ta ba Dikka kwantiragin shekaru biyar yana jiran yanke hukunci na ƙarshe domin ko zai koma ƙungiyar ta Italiya. An bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta tattauna don siyar da mai tsaron ragar ta Dean Henderson ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nottingham Forest a matsayin dindindin. In ji Eknok Kono. A nan kuma ɗan wasan tsakiya Hakan Kalhana Gulu ya tabbatar da cewa zai zauna kuma zai tsawaita kwantiragin a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan. Ya bayyana cewa ba shi da niyyar barin kulab ɗin saboda yana farin ciki sosai a Inter Milan. Kamar yadda NTB ta bayyana, an bayyana cewa Kalhana Gulu ya riga ya rattaba hannu kan sabon kwantiragi na dogon lokaci har zuwa Yunin shekarar 2027 wanda za a bayyana shi bayan wasan ƙarshe na gasar cin kofin zakaran nahiyar turai tsakanin ƙungiyar ta inter milan da manchester city wani rahoto ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta aston villa ta tattauna da 'yan wasan baya americ laporte da pau torres da ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester city da real kamar yadda jaridar nan timin ta bayyana an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta aston villa a ƙarƙashin mai horarwa une emery ta shirya kashe maƙudan kuɗaɗe a kasuwar saye da sayar da 'yan wasa ta bazaran nan domin ganin ta cimma abubuwa a kakar wasa mai zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Yunus mai cibiyar Shaban wanda muka kware wajen ba da maganin HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ya yi ko shekara nawa a jikinka muna ba da maganinsa kuma ana warkewa cikin wata biyu. Sannan kuma ba mu saya a nan ba muna ba da magani a kan matsalar ciwon koda hepatitis a b c ciwon kansa ko kuma irin farfadiya mafarkai duk muna ba da maganinsa ina iyayena mata da maza masu fama da matsalar sanyi infection musamman ɓangaren maza kamar irin kankancewar mazakuta rashin karfi saurin inzali ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi duk waɗannan yana haifar da matsaloli kamar rashin haihuwa ciwon baya yawan mantuwa yawan kasala waɗannan abubuwa cutar istimna'i yake haifar da su kuma muna ba da magani akan matsalar iskokai wato kamar irin farfaɗiya. ko kuma mafarkai ko kuma matan da iska ya hana su haihuwa ko kuma mace ta kasa samun miji ta fannin iska duk muna ba da maganinsa kuma in allah yadda ana dacewa cibiyarmu ta sha'aban cibiya ce ɗaya tilo wanda ita ce sha'aban islamic medicine kuma muna aika maganinmu zuwa ko'ina a faɗin duniya cibiyar sha'aban babban ofishinta yana nan a nan jihar maiduguri a mafoni Borno State Tailoring and Fashion Plaza opposite Kanim Hospital a saman Beni shago mai namba takwas ko kuma cikin jihar Kano kan titin Zoo Road kusa da Shoprite SKY Plaza daidai dangi flyover. Duk mai bukatan ya yi magana da cibiyar Sha'aban kai sai zai iya tuntubar a nambobinmu kamar haka ko kuma nambobinmu na WhatsApp duk mai bukata zai iya tuntubar mu.